Muna ranar Juma'a 15 ga watan jiya shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare Hawa Usman ga mahimman kanunsu. Ministocin kasashen waje na na tsaro na kasar Faransa sun kawo ziyarar aiki jiya a birnin Yamai a cikin wani rahoton wani taron manema labarai da suka jagoranta sun bayyana irin kokarin da za su kawo ma kasar Niger. wasu mazaunan gundumar torodi sun kaurace ma ƙauyen nasu suka koma kyota da zama ko mu yayi zahi muna ce da ƙarin bayani. ƙungiyar masu tsara firafinai ta ƙasar niger da takwararta ta ƙasar najeriya mopam tsorata ba hannu kan wata yarjejeniya za ku cikakken bayani a rahoton na musamman masu mu barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin A cikin ziyarar da suka kawo a ƙasar Nijar, ministocin ƙasar Faransa na harkokin waje Catherine Colonna da Sebastien lecourne sun gabatar da wani taron manema labarai yau da sahi tare da ministocin ƙasashen waje da na tsaro na ƙasar Nijar. Ƙasar Nijar ta yi mai da hankali kan batun tsaro da yaƙi da ta'addanci da kuma kawo tallafi, kamar yadda ministan Catherine Colonna ta bayyana ma Muktar Hamadu. Shugaban ƙasa Emmanuel Macron ya yanke shawarar ƙara ɗaukaka taimako na fannin kasafin kuɗi wanda ake yi wa Niger fiye da wanda aka kayyade shi da farko. An mayar da na bana miliyan 20 na euro. Kenan ana nufin an ƙara kimanin kashi ɗaya daga cikin uku na yadda aka saba. Daga ciki kuma miliyoyi takwas na euro za a wa matsalar rashin abinci domin ba ku damar sabunta kayayyakin abinci. Sannan mun ƙara ɗaukaka taimako na fannin masu aikin agaji da na fannin abinci, ita kuma ta kai miliyoyi takwas na euro. Kenan ma'aikatar mu ta ci gaba, ta ƙara ma ayyukan ta himma ta hanyar wa'annan sadaukarwar da aka yi wa Nijar, wanda an ninka su sau goma. Sannan tana da tsarika da dama. Da safe mun rattaba wa yarjejeniya biyu hannu da ni da ministan kuɗi. Ɗaya akan dokokin ta ɓaci, ɗayar kuma ta fannin hutar lantarki, wa'anda duka suka tashi kan miliyoyi hamsin na euro. kasar Faransa ta yi bikin sallar ta jiya hudu ga watan jiye. a birnin yammai jakadan kasar ya jagoranci wani bikin shakatawa tare da mahakunta da sauran jakadodin kasashe a bakin hulɗar kasar niger a cikin jawabin da ya gabatar jakadan kasar ta faransa ya yi tsokaci kan hulɗar tsaro tsakanin kasashen biyu ga dai kaɗan daga cikin furucin da jakadin alexander garcia ya yi rabia mai kan ta kasance a gurin ga abin da ta gutsuro mana ci gaba da kasancewar sojojin faransa a yankin sahel sakamako ne na wata shawara sosai tare da kasashen kungiyar g sahel da aka soma tun da dadewa da kuma daga taron koli na injamena da kuma shawara da farko tare da niger sake fasalta tsarin aikin sojan faransa a niger ya dogara ne akan ka'idar haduwa waje daya karfafawa da kuma kula da yanki hakan na mai da manufarmu ta kara tallafawa a filin daga da karfafa karfafa hulɗa cikin dabaru na haɗin gwiwa tare da abokan hulɗarmu. A Nijar ta hanyar ofishin umarnin haɗin gwiwa da aka kafa a ran ɗaya ga watan Mars na 2022 cikin tsarin yaƙi da 'yan ta'adda ana tsara aikin soja tare da sojojinmu da ke yaƙi tare da na Nijar waɗanda su ne ke yanke shawarar irin aikin da ya kamata a yi dangance da manufar da suka ƙayyade kamar yadda hukumomin Nijar suke bukata sojojin Faransa za su ci gaba da kasancewa a Nijar musamman a kusa da yakokin kasashe uku. Wasu mazaunan ƙauyen Bose Bongo da ke gundumar Torodi sun bar gidajen nasu dalilin rashin tsaro suka koma kyautar da zama. Yalle da dama ne suka bayyana cewar al'amuran tsaro sun taɓarɓare dalilin da ya sa kenan suka ƙaurace ma ƙauyukan nasu. Gadi abin da suke ce ma Barham Hasumi. wallahi abin da ya samu ka zo nan garin cota shine fitina da ke wakana wajen mu wasu sun kai ya mai wasu kuma suna nan cota mun kai mu ɗari da muke nan cota akwai lokacin da gwamnati ta ba mu hanya mu koma mun koma har mun shuka muna noma sai kuma shekaran jiya aka kai muna hari wallahi na fito ne daga wani gari mai suna bosai bango mutanen da ke addabar jama'a su ne suka sa na baro gari mun sami watanni biyu da yan kwanaki a nan ranar da muka zo a nan mutanen gari sun tarbe mu mun samu ɗakin zama babu wata matsala da muka fuskanta wasu sun koma garuruwan namu sun sami yan kwanaki amma shekaran jiya sun dawo sun kore su ke mu ba mu da wata magana in mun sami dama za mu zama mu a nan wallahi ban ga matsala komai ba ban san bosai bango ne nake ba ko kuma a'a ni dai zama na garin ba rasa komai ba gwamnati ce dai ba mu sanarwa cewa akwai 'yan gudun hijira a garin ba Ƙungiyar ONG FAD ta gayyaci jiya Dr. Malika Hamidi masaniya a bangaren zamantakewa kuma marubuciya da ta ƙware kan batun musulunci mata a ƙasar Turai. Ma'anar wannan bikin shine gabatar da littafin marubuciyar a fannin addinin Islama Gadi Dr. Malika Hamidi a cikin firarsu da Rakiya Arimi. A cikin shekarun dubu biyu gaskiya ne cewa an yi ta kawo batun sake madogaran tafsirin littafin addini musamman ma idan aka zo ga ayoyin da suka shafi mata kuma wajibi ne a yi la'akari da yaƙi da hakkin mata a musulmanci A turai masu maganan faransanci misali Faransa da Belgique gwagwarmaya kan siyasar mata ke yaƙi kan mugun kallon da ake yi wa musulmanci kan duk wani nau'in wariya da suke fuskanta musamman ma duk gwagwarmayar da suke gudanarwa na su samu su rika saka mayafi salim alam yaƙi da hakkin mata mata a cikin musulminci wani halin tunani ne sama da duk wani batun sake madogaran tafsirin littafin addini a cikin wani bangaren zaman daidaici shine komawa ga tushen alkur'ani qur'ani ya yantar da mata musamman ma idan ya shafi ayoyin da suka shafi mata ina ganin cewa yaki da hakkin mata a musulminci a kasar Nijar ina tunanin cewa duk batun yaki da jahilci na mata ilimin yara 'yan mata mace da ta samu ilimi mace ce mai inganta 'yancin samun ilimi shine yaki da hakkin mata a musulminci a lokacin zaman taron ministocin ƙasar nijar da ke wakana kowane sati jiya shawarwarin ma'aikatar ministan kuɗi uku da aka saurara sun karkata kan kidayar ma'aikatan gwamnati wannan sakamakon kidayar ya ba da adadin ma'aikatan gwamnati 64,727 da aka yi rajista kuma aka tantance su wasu ma'aikatan 15,728 na zaman jiran a fayyace musu matsayinsu in shi jaridar louis sahel mai hutuwa kowane sati a fitowarta ta wannan safiyar al'amuran da madabana a yankin gaya sai hamdala mafi yawan gonakan da suka yi shibka tuni hatsinsu ya haukara cewa da ƙauyukan sabon birni da bengu da kuma tunuga da tanda jiya manoman sun gabatar ma sarkin gaya mai martaba umaru idi sabon hatsin da aka girbo ga dai furucin da ya yi ma fadil alo a kai. Wallahi gaya kadi alhamdulillah. Wallahi ya damuna sai godiya tubarikalla ni da kaina na je na zagaya a cikin gonaki ko ina akwai ɗanyi ba kishirwa. Koyo mutanen garin sabon birni sun kawo mana sabon tum kowa ya ga sabbin hatsin. Sauran garuruwa da damanar su take ƙasa Allah ya sa su kai ga tumu. akwai da yawan garuruwa da damina su ta girma kowa ya san duka shekara ga ya ne muke fara kai ga tumu nan da zuwa kwana 20 za a ga sabin hatsi a kasuwa manoma suna ta aiki saboda yanzu idan ka fita bakin gari za ka ga jama'a suna ta aiki idan marice su dawo da safe kuma sai su tafi gona Wani gungun raƙuman daji hudu ya balle daga dajin Garbeji inda aka gano shi a ƙauyen Tamaya a jihar Tawa. A cewar mai kula da gandun dajin, raƙuman daji dabbobi ne da ke yawan tafiya, kasancewarsu a wuri daban-daban baya ba da mamaki. a ƙarshe dai an dawo da su a ƙauyen na gadabeji kamar yadda kololin sanusi dan fatima ya bayyana ma adamu umaru rakumin dawa sun tafi can kun san dabbobi ne da suke yawo kwarai da gaske mun taɓa tafiya har adar bisanet mun saba ganin rakumin dawa na kure hartawa tamaya tana kusa da gadabeji ne gaskiya ne mun maido su sun komo a keɓaɓɓen gandun daji na gadabeji yanzu haka mataimakin babban darakta na jami'an gandun rundun daji yana ran gadi a yankin mun maido da raƙuman dajin a nan su hudu ne suka tafi kun san raƙumin dawa suna yin gungu-gungu ne kowane gungu sai ya bi raɗin kansa inda suna iya tafiya nesa da yake yankin da ba saba da shi ba shine ya samu ka maido su shekaran jiya muka dawo da su yanzu haka suna a keɓaɓɓen daji na gadabeji jiya ne a ofishin da ke kula da sadarwa da kuma aika sakonni wato ya gabatar da rahoton shi na ƙarshen shekarar da ta gabata cewa 2021 sakamakon ya nuna cewar an samu ci gaba a bangaren al'amuran sadarwa a kasar niger da kishi goma sha hudu da digo takwas cikin dare inda aka kwatanta da rahoton shekara ta dubu biyu da ishirin kason shigowar wayoyi ya haura da kishi hamsin da uku cikin dare a shekara ta dubu biyu da ishirin zuwa ishirin zuwa sittin da daya cikin dare a shekara ta dubu biyu da ishirin da daya. isa ga fannin yanar gizo ma ya karu da digo uku sabanin bara waccan sai dai an gano wasu 'yan kurakurai da suka hada da rashin ingancin layi na wasu kamfanoni a cikin jihohin yamai tilaberi dosotawa maraɗi maradi da kuma zandayar garin difa cewa da babban birnin manga zai karbi a karo na farko gasar kallon raga ta kasar nijar da za ta soma yau da marice tun ta soma kuma za ta kaiwa har 20 ga watan shige rukunin 'yan wasa goma sha bakwai ne da suka hada da mata da maza su ne za su halarci gasar abba gana muhammad godish shugaban kungiyar ta jihar difa ya yaba da tsara wannan kwambalar a garin na difa kamar yadda ya shaida ma mani musa Mun kai kashi 99 cikin 100 na shirye-shirye. Tun jiya da safe baƙi sun fara halartowa muna sauke su. Yanzu waɗanda muke jira su ne 'yan ƙungiyar gendarmerie kuma nan ba da daɗewa ba su ma za su iso. Kowa ya haɗu a nan difa. Kwamɓalar za ta fara ne yau da maraice kuma za a kammala kwamɓalar 20 ga wata. 21 ga wata mahalarta taron za su fara komawa gida. Gaskiya ba mu fuskanci da yawan matsaloli ba. Hukumomi, prefe prefe mayor gwamna da dai sauransu duka sun kawo mana kokarinsu kwamfala kawai muke shirin a fara muna da kungiya ta maza da kungiya ta mata kowace jiha kungiya biyu ta kawo akwai waɗansu da suka kawo kungiya ɗaya amma mafi yawan su kowa kungiya ɗaya na maza kungiya ɗaya na mata daga 17 zuwa 21 ga watan mayu a gudanar da karo na biyu na baje kolin kamfanonin al'adun gargajiya na kasar niger ma'anar wannan baje kolin ita ce yin bitar sakamakon na bara da kuma duba hanyoyin da za su bunƙasa kasuwar kamfanoni a idon duniya a dalilin haka wato kungiyar masu tsara fina-finai ta ƙasar Nijar ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya tare da takwarorinta na ƙasar Najeriya cewa da Mopom. Ga dai rahoton da alamin shirya muna shine kasance rahoton namu na musamman. Haɓaka fannin sinima da ƙarfafa alaƙa tsakanin masu ruwa da tsaki a harkar fina-finai ita ce manufar rataba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin ƙungiyar masu shirya fina-finai na Nijar da wata ƙungiyar masu irin wannan sana'a a Najeriya da ake kira Mopan. Yarjejeniyar za ta baiwa ƙungiyoyin guda biyu damar haɗa ƙarfi da ƙarfe don su yi aiki tare. Muhammad Alkebir shugaban ƙungiyar masu shirya fina-finai na Nijar ya yi ƙarin bayani. Amfanin da Nijar za ta samu shine daga yanzu za mu samu wakili da zai sauƙaƙa mana a can Najeriya. Najeriya. Daga 'yan wasa har zuwa masu shirya fina-finai za su iya tafiya su haɗu da masu shirya fina-finai na Najeriya ba tare da sun fuskanci matsala ba. Saboda Mopan za su shige muna gaba. Bayan wannan ma misali a Nijar ana saka wasu fina-finai a talabijin masu zaman kansu a kyauta wasu kuma a ɓoye ake saka su. Amma tare da wannan yarjejeniyar za mu ga yadda za mu yaƙi wannan ɗabi'ar. Tuni Mopan ta yi alkawarin sauƙaƙa hanyoyin sa waɗansu fina bayanai da ake shiryawa a Nijar a talabijin kamar irin su Arewa 24. Kenan kun ga amfani ne a wannan yarjejeniyar da muka saka a hannu tsakanin Ampak da kuma Mopan. A ganin shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na Najeriya Adamu Ahmed wannan yarjejeniya damar gaske ce ga maza da mata masu aiki a wannan fanni. Kusantar juna tsakanin kungiyoyin guda biyu za ta karfafa hulɗar amintaka da musanyar fusaha. Za mu sanya hannu domin mu tabbatar da an kafa wata yarjejeniya ta gudanar da aiki tare kuma muna ganin da alamun nasara insha Allah a bisa tsarin nan domin ko yanzu kamar na to da wani producer mun zo tare da ya halarta ba tare da an bashi masauki ko abinci ba shi ya dauna yin kansa kuma ya kai fim din sa Kano mun zauna mun kalla kuma na dauke shi na kai shi Arewa 24 sun hadu sun tattauna da masu kula da wannan abin kaga tun daga yanzu an fara dora su a bisa hanya wadda za a dinga ganin fina-finan su suma a wasu guraren insha Allah muna tuna muku cewa an rataba hannu kan yarjejeniyar albarkacin kasuwar bashe koli fikini da da kasar Nijar ta shirya a cibiyar al'adu ta umar Ganda CCOJ da ke mai a watan man da ya gabata. Nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lafiya.